yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kunanan lafiya da wannan la'asariya ta Juma'a hudu ga watan Satumba na shekara ta 2015. Shirin yau da gobe kuke ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25 22 16 da kuma ta intanet a dandalin boa.com da voahausa.com masu gabatarwa jamila kabiru fage da ibrahim jarmai tare da ni sarfila hashin gumel Masu saurare yau da yake ranar Juma'a ce, ranar kuma da muke kawo muku shirye-shirye kan al'amuran da suka shafi al'adu da raye-raye da ma nishaɗi. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau muna tafi da filin karin magana na wannan makon. Akwai wasu suna nan 'ya'yan kunamu waɗanda suka dace suna harbin suna harbin ku suna kashe. Yanzu sun fantsama sun yi cikin ku sun yanyafi to a kiyaye ba duk gatan gyambo ba a rufe shi da shadda sai dai bandeji. Kamar yadda muka bayyana muku a makonnin da suka gabata, shirin yau da gobe na matasa ne, kuma an yi shi ne musamman domin tattauna abubuwan da suka shafi matasa. Wannan ne dalilin da ya sa muka ware ranar Juma'a domin tattauna abubuwan da suka shafi matasa a fannin amfani da shafukan sada zumunci, wato social media. Wannan makon ma muna tare da Salihu Tanko wanda aka fi sani da Dawisu. za mu tattauna da shi kai tsaye game da yadda matasa ke amfani da wayar hannu wajen yada sakonni da hotunan da basu kamata ba haka ne sarfilu hada ma yau yadda take ranar da ake amfani da hashtag zaman aure domin bayyana abubuwan da suka shafi al'amuran zamantakewa aure cikin rubutun hausa wai shin akwai doka da aka tanada da za ta hukunta duk wanda ya aikata laifuka kan yanar gizo kamar zamba cikin aminci da cin zarafi da masatar bayanan mutane da dai sauransu za mu ji ta bakin wani kwararre. za mu iya cewa kamar cin zarafin mutane ta hanyar da yanar gizo shin shi ma laifi ne e laifi ne babba wannan ya faɗo ƙarƙashin abin da ake kira cyber bullying eh, kamar a kasashen waje idan kai wannan shi ma suna hukunta mutane Jamila kan haka ne ma za mu buɗe layukan wayarmu domin masu sauraron mu su kira su ba mu gudunmawarsu kada dai a manta batun da za mu tattauna yau a kai shine laifukan da ake aikatawa ta kan hanyoyin sadarwa. da ga shirin karin magana tare da gugan naku Aminu Ibrahim Maidawa. Karin magana. me za a iya cewa ga mutane yadda za su sa ido domin su fahimci mutanen da suka shigo cikin gari ya za su gane idan mutanen kirki ne ko kuma mutanen 'yan su boko haram ne eh to ai su wannan sako da zaka bayar irin ta wannan kin san akwai sakon da azanci zai zama yankin zai zai zama sako a bayar amma kuma karin magana ne amma ba zai yi dan take take ba sai dai haka a cikin zance ka fitar da shi eh. yanzu kamar su yadda za ka yi to har tara dai al'umma waɗanda suke musamman wanda suke zaune a gabashin najeriya wanda wannan tashin hankali ya fara akwai wasu suna nan 'ya'yan namu waɗanda suka daɗe suna harbin suna harbin 'ya'yan suna kashe yanzu sun fantsama sun yi cikin ku sun su to a kiyaye ba duk gatan gyambo ba a rufe shi da shadda su neman bandeji inda duk mugu ya kai da canza kamannin su shigo ya kakalle kalle shi bikin ka zai baka kaga duk mutumin da yake da gyambo ai ba zai yarda a lulluɓe mai shi da shadda ba kwarai ka san an kashe mahaifinka ko an kashe ɗanka ko an kashe babanka ko an kara da danginka idan ka ga dan boko haram zaka shiru kaga ba zaka shiru ba duk gatan da ka ganshi shi nomata ka ganshi a cikin gida ko gan shi a cikin kuɗi tunda suna da kuɗi ba a sanya suke samu ba to wannan gatan da da aka zo a ribaci matasan mu karin magana a gaida mai dawa wannan karin magana ta yiwu shin laifi ne aikata laifuka ta kan yanar gizo tambaya kenan da na yi wa shafi'in muhammad abdulhamid masani kuma mai nazari kan laifuka ta yanar gizo e lallai kan aikata eh, laifuka ta yanar gizo babban laifi ne kuma ana amfani da shi ana damfaran mutane sosai ah, kamar a ƙasarmu najeriya yanzu in za ka iya tunawa ai shugaban kasa da ya wuce wancan ya sa ma doka hannu kafin ya wuce cewa duk wanda ya aikata irin wa'annan laifuka na ta hanyar yanar gizo za a hukunta shi da wa'annan sababbin dokoki so laifi ne babba yau to wani irin laifuffuka za a iya aikatawa akan yanar gizo to abin da yake faruwa shine damfara ne ake ma mutane ta hanyar yanar gizo wani lokaci a ta hanyar akwatin imel ne ko saƙon katta kwana ko kuma filayen sada zumunta irin su facebook su twitter su whatsapp ake turo ma mutane a wasiku sai a ce ko ka ci wata kyauta amma kafin ka karɓa sai ka biya wasu kuɗi wani lokaci kuma a cinikayya ne za a ce ka zo ka shiga sai kuma ka ga cewa cinikayyar sai ka ga ribar da za a ce za ka samu ta wuce misali so ya kamata duk wa'anda suka ji irin wa'annan ya kamata ka tambayi kanka wani lokaci kuma kana zaune za a ce ka ci garaɓasa wanda kai ka san cewa baka shiga wata gara ba so in ka ji irin wannan ya kamata daman a ce ka tambayi kanka anya wannan da gaske ne ko kuwa wani lokaci ma ka ga soyayya ne za a ce ka zo ka yi da wani wanda baka taba gani ba ta yi nisa sai a fara maganan cewa ko ana neman taimako ko kuma su fara tambayan ka gaya musu bayanan sirri ko na bankin ka ko na katin banki irin wa'annan abubuwa. haka ne to za mu iya cewa kamar cin zarafin mutane ta hanyar da yanar gizo shin shi ma laifi ne eh laifi ne babba wannan ya faɗo ƙarƙashin abin da ake kira cyber bullying Eh, kamar a kasashen waje idan kai wannan shi ma suna hukunta mutane shi ma wannan doka da aka samu hannu a najeriya kuma shi ma ya taba hadda wannan to kamar alal misali eh. mutane da suke amfani da hanyoyin sadarwa ko kuma yanar gizo wajen sai da wasu abubuwan da haramtattu misali kamar miyagun kwayoyi su ma duk suna ƙarƙashin wannan doka da aka rattaba hannu a najeriya na'am kuma wa'anda suke siyar da mayagun abubuwa shi ma duka ya fada cikin wannan irin eh, abin nan laifuffukan da aka yi magana na cyber crime saboda haka shi ma ɗin laifi ne babba kuma shi ma ya taɓa hadda wannan a wannan doka da aka kafa. To idan ya faru da mutum me mutum ya kamata ya yi matakin farko da mutum ya kamata ya ɗauka? matakin farko da mutum ya kamata ya ɗauka ne sai ka dumfari hukumomin doka na ƙasa kamar police ko efcc ko kuma icpc su ne suke da hurumin yin bincike sannan kuma su rufar da mutum a gaban kotu in har an kama shi da laifi. To a gaida Malam Shafi'i Abdulhamid. Yanzu kuma sai a gyara zama domin muna tare kai tsaye da Salihu Tanko wanda aka fi sani da Ɗawisu domin tattaunawa da shi kan yadda matasa ke amfani da wayar hannu wajen yada sakonni da hotuna ma da bai kamata ba. Malam Ɗawisu yaya kana kan kana kan layi? Ina nan. To barka da zuwa shirin yau da gobe. Ya abubuwa. Barkan kuma jama'a assalamu alaikum. Alhamdulillah. To madalla, kare ji bayaninmu abinda za mu tattauna da shi a kai yau din nan. To me za ka ce game da yadda ake amfani da wayar hannu da ma shafukan sada zumunci wajen yada hotuna da sakonni da bai kamata ba? To kafin kai ga sannan harkar tsaro bangaren da na so dan ce cikin rabin minti shine shi kanshi an cewa in ka an wa abu ta mabi sawu zaki ga yawanci duk wanda ake damfara a harkar nan su ma suna da son zuciya da yake da kwaɗayi da yake kai su su je su afka wannan saboda haka jama'a ya kamata a hattara in ka ga abu ta yi gara basa da to ya kamata ka bincika ka san yadda wannan abin yake to gaskiya lamarin lamarin yatsa hotuna na batsa ba karamin tashi hankali ba ne na farko dai a addinance ma dai wannan ba karamin masiba ba ce al'umma suke yatsa shi da cikin wannan dama kuma yawanci baka san iya inda hoton nan zai kare ba musamman ma idan kai amfani ko kika amfani da hotonki wannan shine ma babban bala'i ba na manta cikin watanni da suka wuce da akwai wasu 'yan kaduna da wani yaro ya samu ɗaya ta aika da hotonta eh, nata na kanta kuma da har da fuskarta da komai ah, kuma yaron nan ya zo ya saka a shafin twitter da wasu ma 'yan eh, mata guda uku su ma wanda su daga baya dai an tabbatar cewa ba su ba bane amma dai dukan su hudun nan sai da ya lalata musu rayuwa iyayen suka shiga wani hankali da akwai ɗaya ma da har sai da a kwantar da ita asibiti so wannan kin ga an ɓata suna an lalata suna ba ta yadda za ka iya wanke wannan wannan saboda haka sai an kiyaye ba karamin haɗari ba ne da mutane suke jefa kansa a ciki kuma gaskiya ah, ya kamata a kiyaye a hattara. To wai irin wannan an fi samu ne ga mata ko kuwa? ina ai ba mata ne kaɗai suke ba kowa da mazan da matan kowa yi yake kuma yawanci za ki ga abu ne ake shi a sirrance wato kamar wannan ko dm na ake kira ko whatsapp sai ana soyayya tana daɗi shaukin soyayya ya kwashi mutum sai ka je ka tura ka tura sannan sanda ana daɗin to yawanci sai daɗin ya zo ya gare ko an bata ko an yi fada sai kuma abu ya zo ya canza sai kiga kuma ana ana fito da waɗannan abubuwa daga baya musamman su mazajen gaskiya su suka fi namiji dama ba shi da wata eh, wannan asara su suka wan mace yawanci dai mace ita ce abin ya fi shafa saboda haka duk su biyun suna yi gaskiya mazan da matan amma na matan ya fi musu wannan saboda shi yadda al'umma take yanzu gani ake da iskancin da namiji ya yi yana kwana biyu wani ma birgewa ne Mm. wanda dai duk ba daidai ba ne amma dai illar dai ta fi ga mata gaskiya to a cikin matsayinku na matasa masu amfani da wayannan kafofin wani irin faɗakarwa kuke yi ga al'umma saboda da yawa masu yi kamar ba su da wayo ba su mallaki hankalinsu ba sosai to ta yaya kuke faɗakar da su game da yadda za su iya amfani da waɗannan abubuwan ba tare da sun sa kansu a cikin wannan sun janyo wa kansu illolin nan ba wallahi muna jin hankali ba kaɗan ba musamman duk sanda abin da ya faru mu gaskiya arewa bai cika faruwa ba yakan faru dai jifa jifa ki samu hakan ta faru amma dai su na yan kudu gaskiya wannan su ne suka fi yin shi to kin kuma gaskiya duk sanda aka samu irin wannan ta faru ko a kudu ko a arewa duk sanda aka samu mukan ja hankalin mutane kan cewa na farko dai mu masu mutunci da ake kan wannan abin wannan wani ma ba ba ka following ba ka bin su amma abin da ake jira abin ake kira retweet din nan wani ya ji yayi retweeting a can dole ya faɗo TL ka ya faɗo layin ka to kin ga da mutuncin ka ma za ka zo ga wannan abin ya bata maka da ya maka da hankali kuma duk gashi nan dai ba daɗi saboda haka tun farko ma dai muna kira mutane kada ma ka je kai na farko idan ba kai kai ba to kar ka je ka yi retweeting saboda in kai retweeting wa jama'a saura za su gani eh. saboda haka eh, banda wannan kuma eh, su kansu wanda suke yin ya ki ga cewa akan musu nasiha daga baya a zo a gaya musu cewa to wannan abin da kuka yi gashi gashi yawanci malamai masu shiga dai yadda dai za a yi tunda mutum dai abin ya faru ba a ce ta ɓaci gaba ɗaya ke na rayuwa ta lalace haka dai za a zo kuma a ta faman samun hanyoyin da za a bi a ga cewa dai an warware matsalar amma dai gaskiya muna jan hankali kuma wani zubin muna wa nini mutane nini da cewa to idan mun dan wanka ya kama da wuta to fa kai ma sai ka shafa naka ruwa idan yau wancan ce asirin ta ya tonu ko wannan ne asirin sa ya tonu to kai ma fa ne yi ne wata ran fa kai ma takan za ta iya zuwa ta da kai kuma dai da fatan dai fatan kiran da ake yi Allah ya sa dai mutane su ji kuma su aiki da wannan jan hankali amin ya rabi to malam dawis ina da tambaya na'am na cewar ɗazu muke magana akan laifuka da ake aikatawa ta kan yanar gizo to za mu iya cewa kamar alal misali wanda ba da niyya ba suka ɗau wannan hoton suka aje sai aka zo aka yi musu kutse ko aka je wato ana kiransa hakin kenan aka ɗauki wannan bayanan da wannan hotunan aka je aka wallafa su kan yanar gizo da kowa zai iya gani shin wannan laifi ne za mu iya kiran shi akan laifi irin na cyber crime da ake magana da ɗazu muka magana na'am to ba dai masani bane akan harkar ni amma kwarai da gaske na san wannan laifi ne saboda ina jin abin da ake kiran shi invasion of privacy saboda mutum ne zai zo ba kai kaje ka saki ba da gangan ko ya kafa da shi ta wani hanya mutum ne zai zo da gangan zai hakin akan danka ya ɓal kamar ka ajiya ne ka ajiye naira dubu a kan ɗaki akan gadonka mutum ya zo ya fasa kofa ya shiga ya ɗauko ya maka kaga wannan ai ya karya tsari na doka saboda haka shi ma wannan haka yake idan mutum ya shiga ya maka kusa ya je ɗauko invasion of privacy sannan kuma a dokance ina ganin cewa lalle wannan aka kai kara an allah ya sa an samu wanda ya yi to tabbas za a iya hukunci amma yawanci za ka ga cewa su wanda suke hakin ai ba a sanin su saboda haka mafi mafi a alashi ne kada maganin kar a ji kar ma a yi tun farko sai ka samu sai ka kiyaye kar ma ka ɗauka bare har wani ya maka kutse idan ka san wanda ya yi da sauki za ka iya za su kai kararsa amma in baka sani ba kin gaba ba ba yadda za ka kai karar mutumin da baka san waye ba saboda haka tun farko ma dai a kiyaye haka ne to kamar yadda ake amfani da hashtag zaman aure yau ta wace hanya eh, me ake nufi da hashtag zaman aure na sanan ta wace hanya zai karar da jama'a misali masu sauraron mu to tashin farko shi hashtag tukunna ma dai abu ne da kowa akan wayarsa zaka jan kaje alamun naira din nan Eh, da hasta da hash kowa ya san wannan wajen saka kati muna amfani da shi to ita a twitter sai aka yi kiro kiro shi dan ana son a biye faɗi na farko tukunne ba da yawa sai a kiretin hashtag na biyu kuma idan ana son eh, ka je ka bayan wani lokaci ka je ka wato nemo labarin duk inda yake eh, ka nemo shi ka zo ka daɗa duba ka gani Ah, to shi ma wannan zaka ga hashtag yana taimakawa wajen a nemo shi to shi ne hashtag to na biyu kuma yau mun yi amfani da hashtag ah, zaman aure ba don kowa ba saboda mu nisantar da mutane a illolin ah, sake-sake da ya yawa a kasar hausa musamman ganin yadda malam bahaushe kusan ya iya cewa dai al'ummar najeriya shine ya fi eh, ya fi saki wato wannan muka amfani da wannan hashtag na zama aure muka jawo hankalin mutanen musamman hausawa mu tattauna matsalolin bayan mun tattauna kuma ta yaya za a sha sa to kuma alhamdulillah kusan har yanzu da muke magana tun safe takwas na safe aka fara tattaunawa kuma har yanzu zancen nan da muke dai mutane suna nan suna ba da gudunmawarsu a kai to shine abin da aka yi a hashtag zaman aure kwarai da gaske To kai yanzu menene kake ganin cewa ya kamata masu sauraron mu su iya amfani da tuta ta yanda za su kamar dai yanda muka magana akan yada za ka iya duba labarai da suka kwana ko ma shekara ka ɗauko. To ka gani dole duk da ana amfani da wannan wayar hannun ya kamata mutane su san cewa duk kalmar da suka rubuta. tana nan za a iya zakulo ta duk lokacin da mutum ya ga dama wace shawara za ka ba mutane wajen amfani ba ma hoto ba kawai kalmominsu kwarai da gaske to kin ga kamar wannan bayanin da kika yi ba na mantawa da akwai waɗanda da suke faɗa abin da yake ransu kuma Allah cikin ikonsa daga baya suka zo suka samu wani matsayi musamman na gwamnati to kuma ita harkar nan ba ni koyo aka je aka dubo a bayanan da suka faɗa aka zo aka da shi wanda ya sha bamban da abin da suke faɗa yanzu saboda aka ga za a iya cewa an yi amfani da kalmomin kalmominsu kuma an karyata su akan wasu abubuwa da suka faɗa daga baya yana da matukan mahimmanci na farko kasancewa fa magana zarar bunu ce duk da ka yi ta mutane al'umma suna ajiye ta musamman ita irin wannan na rubuce a rubuce yake yana nan ko bayan shekara nan shekara daga ran da ka fara da shekara biyar baya ne in aka je za a zakulo shi to na farko dai ka san ah, baka san matsayin da Allah zai kai ka gobe ba kana nan kana harkokin ka watakila wani daukaka ya zo maka ko a fannin kasuwancin ko a fannin zamantakewa ai daga gobe albarkar Allah kullum tana iya samun dan adam to sai ta zo ta same ka kuma aka zo aka samu ka da kalamai waɗanda mutunci mutum ne mutunci ba zai gansu ya ji daɗi a ce an yi wani ne su ba to kin ga wannan ai ba abu ne da ya kamata a ce mutum an kama shi da shi ba saboda aka kasancewa a dandalin nan duniya ce baki ɗaya take kaninka ba iya jihar ka ba ma kawai duk abin eh. da kai ba iya najeriya ba duk inda nake a duniya zan hau shafin ka ko binciko abubuwan da kafar faɗa a baya eh. wanda zai zo kuma ya zama na cewa bai amfani da shi a kama ka to gaskiya ya kamata mutane su kiyaye kullum ka zamanto mai cika amfani da hanyoyin nan eh, na sada zumunta cikin mutunci cikin kamala da duk abin da ya je kawo ba za a yi abin Allah da rena. Haka ne. To Malam bari mu ɗan dakatar da kai a nan sai ka tsaya a kan wayanka za mu koma ga masu sauraron mu ɗau wayoyinsu mu ji gudunmawar da za su ba mu akan wannan batu da muke magana aka. Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To madalla mun samu kiranmu na farko daga Jos. Wane ne daga Jos? Salamu alaikum sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga Jos. Alhaji Kabiru menene ka ga wannan batu da muke tattaunawa a yau? Alhamdulillahi na ji daɗi da wannan bayani da kuka yi gudunmawa ta dai a nan shine. Ina kira ga wanda suke yin amfani da wayannan kafafen sadarwa kamar ta waya hannu da kuka yi magana. Haka. wajen rubutu marasa kyau da kuma hotuna da suke ɗorawa marasa kyau sun ka kira gare su don Allah su yi kokari su daina domin me mu kamar mu mutanen arewa muna so mu koyi ne abinda addinan mu guda biyu din nan suka nuna mana cewa mu dinga yin abu wanda yake na kirki wanda yake zai ƙari mutanen mu wanda kuma har yan baya zo su ci gajiyar wannan abu amma in muna irin wayannan abubuwa gaskiya ni a gani na ba wayewa bane yana da kyau a ce mun daina mu dinga yin maganganu masu kyau mu dinga sa hotuna masu kyau ina ganin shine zai fushe mu ko kuma mm. Allah ya saka muku da alkhairi na gobe to amin ya rabi da fatan mutane sun amfana da wannan abu da ka faɗa mana bari mu koma birnin Kebbi wane ne a Kebbi kuna magana da malam ango malamin makaranta ya wuri jihar kebbi Najeriya malam makaranta ina eh malam ango ba malam ango barka da warhaka yawa barka da ya aiki lafiya kalau to menene gudunmawanka eh ina babban bako barka da shigowa wannan fili to yana jinka masha Allah ina so in kara kira ga matasan na musamman masu amfani da kafa yada labarai irin kuma a sauran wasu abubuwa na irin facebook da sauransu dai haka ba su san irin hotunan da suke sawa a cikin wannan wannan abubuwan na fili don gaskiya wasu musamman idan ka shiga facebook za a ga wani ya zo ya sa wasu abubuwa na batsa wanda yake gaskiya ba abu ne mai kyau ba to ina kira ga irin waɗannan mutane gaskiya ya kamata su bibi irin waɗannan abubuwa don saboda musaba da mutum ke sawa abu ne wanda yake gaskiya bai ma shafi addinin musulunci ba musamman yadda za ka ga mutum ya zo ya kuma ka wani abu na batsa ya sa wannan abun gaskiya gaskiya abu ne wanda yake abu ne wanda yake bai da kyau don haka ina mutane musamman waɗanda ke amfani da wani shafin facebook ya kamata don Allah don annabi su daina wannan abin ina muku fata Allah ya ku tashi lafiya mala hawo mala makalanta to madalla mun gode kwarai da gaske sai jigawa kwarai ku jamila wane ne a jigawa amin wa alaikum salam eh muhammad ne daga jigawa muhammad menene mawanka sau gudu mata a bisa wannan shiri alhamdulillah na ji daɗi kwarai da gaske sun taɓo wani gujewa wanda yake ya kamata wato a matsayinmu na al'umma wayanda muke fatan alheri a rayuwarmu daga farkonta har zuwa ƙarshenta ba da shawara a bisa irin ababen da suke faruwa ala hakika wato akan yi amfani da kafofin abunan sadarwa wato musamman ma matasa bangaren maza da mata haka a wasu nau'o'in ko hanyoyi waɗanda abubuwan gaskiya ba sa babu tsari ma a ciki to alhamdulillah ya kamata wannan shiri da kuka gabatar a yanzu kuma allah ya sa aka yi nasara kuma muka samu shigowa ciki ya kamata mu ba wa al'umma mu ba wa ainihin kawo mu da sauran al'umma shawara a bisa yin amfani da waɗannan kafofi ta hanyoyin alkhairi waɗanda za su sada zamantaka tsakaninmu su kyautata al'amuran rayuwarmu da ma sauran al'ummomin duniya gaba daya. To madalla mun gode kwarai da gaske. To da wannan muka dakata daukan wayar mu na yau ko ɗan Kwarai eh, da gaske yanzu sai mu ji daga karshe Malam Salihu me gudumar ku ka kada abin da mutane suka bayani a gurguje. Na'am to cikin rabin minti ina ga ya kamata mutane san cewa waɗannan masu irin waɗannan abin su tsirarru ne a cikin al'umma kuma duk inda al'umma take dama akwai nagari akwai kuma bata gari saboda haka kada waɗannan abubuwa su sa waɗanda ba su shigo ba su kyamaci harkar a shigo hausa mu ku shigo ku yi da hausa ku ba da gudunmawa ku wayar da kai ku yada al'adar hausa da yaranmu yana da mahimmanci kada a kasa a gwiwa. na gode da wannan dama da aka wayar ma godiya miki to sai mun haɗa tuta madalla mun gode kwarai da gaske na gode a wuta lafiya ta wuta lafiya To jarmai da sarfilu gaskiya ina son in dan yi bayani anan kaɗan saboda mutane ya kamata su san cewa ana amfani da kafofin sada zumunci sosai yanzu wajen samun masu aiki to duk abin da ka rubuta ana amfani da shi a ga cewa ko ya kamata a baka aiki ko bai kamata ba ka yi amfani da shi saboda a samo ka amma ka san me za ka rubuta shine kamar yadda aka faɗa da farkon shirin cewar za a duba wannan za a binciko duk abin da kai za a duba kuma za a ɗauko amfani da shi a kanka idan ka faɗa abin alkhairi zai dawo maka idan kuma baka faɗa abin alkhairi ba zai iya dawowa ya cije ka kuma komai dare daɗewa yana nan aji kwarai kada a manta saboda in yanzu ka rubuta yana nan aji kuma sunan na nan hoton na nan in ka goge a wayarka in ka goge a ko ta faɗi ka tana can inda ka fara rubuta da farko yana can aji gaskiya to jama'a kafin mu ban kwana da ku ku shakata da wannan wakar ana kiranta whip it nainai you are toe, solid toe. Gonna do it for me. Now watch me whip, kill it. Now watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Why me do it? Now watch me whip, kill it. Watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Can you do now it? Now I need. Ooh, watch yeah. me, watch me. Ooh, watch yeah. me, watch me. Ooh, watch yeah. me, watch me. Ooh, okay. stanky leg. Stank, stank. Do the stanky leg. Stank. Do the stanky leg. Stank, stank. Now break your legs. Break them. Break, break your legs. Break them. Tell them break your legs. Break them. Break, break your legs. Break them. Go on break your legs. Break them. Break, break your legs. Break them. watch me nay nay. Why me do now it? Now watch me whip. Kill it. Watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Can you do now it? Now watch me. Ooh, watch yeah. me, watch me. Ooh, watch yeah. me, watch me. Ooh, watch yeah. me, watch me. Ooh, okay. Ooh, okay. Ooh, ooh, ƙarshen shirin yau da gobe kenan da fatan kun ji daɗin shirin kuma kun amfana da darasin da ke ciki sai kuma ranar litinin war haka da yardar Allah za mu sake haduwa da ku a wannan dandali na yau da gobe. Yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage. Ibrahim Jarmai. Da wadda ta jagoranci shirin a yau ta hada sauti kuma ta bada umarni Julie Gresham. Ni Sarfila Hashin Gumal ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC ku huta lafiya haka kuma Allah ya sa mu yi ƙarshen mako lafiya. Sai mun sake haduwa da ku. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.